Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Gyaran nono na budurwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, sannanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. A cikin shirye-shiryenmu na wannan tasha tamu mai albarka ta ilmantarwa TV. Kamar yadda a bidiyoyinmu suka gabata, mun yi bayanan hanyoyin da za a yi gyaran nono ta hanyoyi daban-daban. To yau ma ga wani sirrin da muka zo muku da shi, amma wannan sirrin na 'yan mata ne kawai. Wannan wani haɗi ne da ake yi domin gyaran nono musamman ga budurwa. Shi wannan haɗin kuma kowace mace ma ko dai kina da aure ko ba ki da aure, ko bazawara ce, idan kina buƙata za ki iya yin amfani da shi saboda tasirin shi. Yanda ake yi shi ne, za a samu garin waken suya, sannan sai a samu garin alkama, sannan kuma a samu garin zogale, sannan kuma a samu garin ɓawon lemon zaki, sannan kuma sai a samu garin hulba da zuma. Yadda za a yi shi ne, za ki haɗa su guri ɗaya ki cakuɗa su, sai ki rinƙa shafawa a nonon bayan minti talatin ko kuma sama da haka sai ki wanke, sannan kuma ki rinƙa shan kunun alkama za ki sha mamaki ƙwarai da gaske.